لا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha bakwai ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai daidai da talatin da ɗaya ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na talatin da tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imamul mufassirul muhaddisul faqih abu abdullah Muhammad ibn Abibakar Bakar Az-Zura'i Ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islami Al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad mausu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana komai da ruwanka ne dangane da abin da duka ke da alaƙa da shirya da tafarki da tsarin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi salama, tun daga kan yadda ya gudanar da da'awarsa da yadda ya gudanar da ibadojinsa da tsarin zamantakewa shi da al'umma da yadda ya aikata abubuwa na mu'amala na ciniki da bashi da ainihin sauransu babu shakka wannan malami ibn al-qayyim ya kai matuƙa wajen kokarin istiqsa'in dukkanin abubuwa waɗanda ke da alaka da rayuwa da shari'a da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin littafi nashi mai albarka wannan littafi malamai suna jinjina ma ibnu Qayyim game da shi musamman kasancewa ya rubuta littafin nan alhalin yana matafiyi daga ƙasar Dimashku a inda yake aikin hajji a ƙasar Makka yana nesa da iyalansa nesa da gidansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi a karatun da muka yi a makon da ya shuɗe ba mu gushe ba muna bibiyan al'imamu ibn qayyim al jawziya a inda yake tattauna mana matsala game da ainihin hukunce-hukuncen siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama bil akhas yana bayani akan yadda annabi yake sujuda mun ji maganganun da ya faɗa da kuma irin ainihin wato rafkannuwa da ya samu musamman dangane da wannan mas'ala ta ainihin sujuda a inda ya kuskura fahimtar hadisan da suka zo suna bayani akan cewa in za a yi sujuda to a tafi da hannu yayi kokarin in cewa waɗannan hadisai ba su inganta ba ko kuma muttaribai ne ko kuma ba a fahimci ma'anar abin da suke nufi ba musamman kasancewar an kwatanta tafiya sujudan da cewa kar ya zama irin na raƙumi muka ji ainihin wato martanin da malamai suka mayar masa tun daga kan malaman luga waɗanda muka ɗauko daga gare su akan tabbatar da cewa babu shakka ya tabbata cewa gwiwar raƙumi a jikin hannunsa take ko ka ce a jikin ƙafar gaba take wanda wannan ya sha bamban da inda gwiwar ɗan adam take wanda take jikin ƙafafun baya sannan idan mutum ya tafi da gwiwa to shine yi kama da irin abin da raƙumi ke yi ba in ya tafi da hannu ba domin an yi kwatancen ne da gabar ita gwiwar ba a jikin kafa da take ba ba ce karka tafi da irin kafar da raƙumi ke tafiya ba sai aka ce karka tafi da irin gwiwar da raƙumi ke tafiya da ita to za a duba a ina gwiwa take karka yi amfani da wannan gwiwoyi wajen tafiya su juda sai zama shi raƙumi gwiwarsa a kafar gaba shi kuma mutum gwiwarsa a kafar baya da wanda duk ya tafi da kafa a matsayin shi na mai sallah zuwa ga sujuda to yayi irin na raƙumi kenan muka ji wannan martani daga malamai daga ainihin su malam albani muhammad nasiruddin da kuma maganganun makaranta a cikin wasu littafai waɗanda duk bayani ya gabata kamar yadda aka ji Allah ubangiji ya saka musu gabaki ɗinsu da alkhairi to sai muka zo muka ci gaba da jin bayanai duk da yake mun ce ba wai mun gama tattauna wannan mas'alar bane amma za mu ɗan ƙara karanta wasu abubuwa da shi ibn qayyim ya faɗa kafin kuma mu koma mu ji takaitattun bayanai game da yaya sujuda take kaman summary ne yadda ake yin sujuda daga littafin sifatus sala al-matn haka wanda yake da shi mako mai zuwa sai ya taho da shi dan ina jin karatun zai kai mu mako mai zuwa bayani akan yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujuda a takaice daga littafin sifatus sala na malam Muhammad Nasir din Albani wannan kenan sannan kuma za mu cike wannan bahasi da wani hadisi daga cikin sahihul bukhari wanda za mu fitar da wata latifar hikima ne kawai dan tabbatar da cewa lalle gwiwar raƙumi fa a kafar gaba take mu ji mamakin Allah yadda aka yi ibn qayyim bai iya wannan istinbati daga wannan ainihin hadisi ba hadisi daga ainihin wato babi na kitabu al-manaqib babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallama hadisin ainihin suraqatu dan malik da kissar bin su manzon Allah da yi a daji sanda za su hijira da haka mutum na iya ɗauko sahih bukhari shi insha Allah a mako mai zuwa zamu karanta a wannan wajen wajen hadisi na dubu uku da wani abu a cikin kitabul manaqib babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallama hadisin ainihin ibnu shahabin riwaya ibnu shahabin hadisin suraqat ibn malik jama'a ina fata muna ganewa a takeice sai malam yace wa amma hadisu abi hurairah al-mutaqaddim faqad allalahu al-bukhari wa at-tirmidhi wa ad-darqutni قال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه wannan hadisi da ya gabata na Abu Huraira Ibn qayyim bai gushe ba da yana kokarin dole sai ya tabbatar da raunin waɗannan hadisai yace al-Imam al-Bukhari ya illanta wannan hadisi da shi da Tirmidhi da al-Imam ad-Darqutni Bukhari yace Muhammad ibn abdullahi ibn Hasan la yutaba alayhi Muhammad dan abdullahi dan Hasan shine annafsu zakiya kenan malam ya ce bukhari ya ce ba a bin shi a wannan hadisi to rashin biyo shi akan wannan hadisi ba matsala ba ne, dan nafsu zakiya fika ne amintacce idan jama'a za su iya tunawa wannan shine wurin da muka kwana an muka yi bayani akan takaitar tarihin wannan bawan Allah wanda ɗaya ne daga cikin ahlul baiti shine Muhammad dan Abdullahi dan Hassan ɗan Hassan ɗan Aliyu ɗan Abu Talib wanda aka fi da suna annafsu zakiya bawan Allah ne mutumin kirki daya daga cikin ahlul baiti wanda lokacin da ake ta rigingimu a ƙarshen daular Banu Umayya ahlul baiti gaba daya a ƙasar Madina suka haɗu suka mishi a akan cewa sun zaɓe shi halifa to bayan wannan 'yan shekaru kuma bai afi shekara hudu zuwa biyar ba daular Bani Umayya ta kawo ƙarke sakamakon tawaye da 'yan Banul Abbas suka tayar mata karkashin jagorancin kwamandan su shine abu muslim al-khurasani waɗanda ba su gushe ba suna bibiya suna karkashe amawiyawa suna ainihin wato ta'anniti sai da suka zubar da jini ba kankani ba suka kawo ƙarshen daular bani umayya sai kuma daular bani abbas ta tashi a ƙasar ainihin bagadaza wannan mutumi yana nan shi kuma a madina bayan da an riga an zaɓe shi an ce shine ne halifa bayan tashin daular banul abbas abul abbas safahi ya safahu ya rasu abu ja'far mansur da ya hau halifanci bai gushe ba yana tabidar wannan mutumin da shi da dan uwansa abin mamaki kuma da can har da abu ja'far mansur da as-safahu duka sun yi ma wannan mutumin baya a matsayin halifa wannan shi sa imam malik da abu hanifa suka ba da fatawar cewa wannan mutumin yana da yancin ya fito yayi yi da'awar halifancinsa ko mutanen madina su goyi bayan shi domin an riga zaben shi kafin su abuja a farin mansur haka ya tabbata a tarihin karanta albidaya wani haya na ibn kasiri suka ce sun goyi baya duk da imam malik bai fito aka yi tawayen da shi ba ya zaman shi a gida amma ya bada fatawa akan halastin haka wannan ya jawo rigima sosai tsakaninsu da sarakuna su abuja a farin mansur sun yi rikici sosai da su imamu malik da su abu hanifa a sanadiyan wannan fatawa da suka bayar cewa babu shakka nafsu zakiya yana da ahaliya ya cancanci halifanci fiye da su saboda mene saboda an riga zaben shi kafin a zabe su to kuma yanzu suke da karfi suke da gwamnati suke da shugabanci suka suka taho da sojojinsu karkashin jagorancin komanda ainihin wato Isa ibn Ali ya taho da runduna jaishun jarra ya zo har kasar madina ya shiga ya ta'annati aka kama wannan mutumi aka kashe shi aka datse kan shi aka tafi da shi a shekara ta ɗari da ainihin biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan tarihi ne sananne a cikin tafan tarihi to wannan mutumin a ne ake cewa nafsu zakiya dan yayi riwaya babu wanda ya mishi mutaba'a ba matsala bace domin mene domin amintacce ne wanda ake cewa sai an mishi mutaba'a shine irin wanda ibnu hajirin ke cewa maqbulun abun karbe ne to shine automatically sai in ya samu mutaba'a amma koda cewa akai wani saduq ne mai gaskiya ne in ya ruwaito wata magana matukar bata saba wa hadisun nas a hadisun nasi ba ba za a fara tunanin cewa ko za a jefar da maganarsa ba balantana wanda malamai suka yi magana kan suka ce suka ne da haka wannan magana ba ta tabbatar da raunin hadisin wa qala la adri asmi'a min abi zinadi am la wa qala tirmidhi gharibun la na'rifuhu illa min hadisi abi zinadi min hadisi abi zinadi illa min hadha waje. wajh tirmidhi yace wannan hadisi garibi ne ba mu san shi ba sai ta hadisin abu zinadi ta wannan fuska a zahiri tirmidhi ya tafi zuwa ga raunin hadisin kenan domin tirmidhi idan ya ifradin lafazin garib to yana nufin da'if al-imamu tirmidhi da shi da al mai nasbur raya suna da irin wannan ɗabi'a ta kiran hadisi da'ifi da suna garibi wa qala ad-darqutni tafarrada bihi abdul aziz ad-dawardi darawardi an muhammad ibn abdullah ibn al-hasan al-alawi an abi zinadi yace wanda ya kadaita da wannan riwaya shine abdul aziz daga muhammad ibn abdullah ibn al-hasan ba alawiye shine zainul abidin shine nafsu zakiya din daga abu zinadi wa qad zakara an-nasa'i an qutaybata qala haddathana ibn nafi' an muhammad ibn abdullah ibn al-hasan alawi an abi zinadi an al an abi huraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala wa sallama qala yace manzon Allah ya ce ya amidu ahadukum fi salatihi dayan ku zai zo a cikin sallar shi fa yabruku kama yabrukul jamal yazo yana faɗuwa irin faɗuwar raƙumi walam yazid manzo Allah bai ƙara komai a cikin wannan riwaya ba iya abin da ya faɗa kenan qala abubakar ibn abi dauda al-imam abubakar dan gidan abu dauda malam dan malam kenan ko yace wa hadhihi sunnatun tafarrada biha ahlul madina wannan sunna ta ainihin yin safiya sujuda da hannu riwaya ce wadda mutanen Madina suka kaɗe ta da ita wannan hadisi jama'a ingantaccen hadisi ne wannan riwaya da ya kawo kutebatu daga Abdullahi dan nafe daga Muhammad ibn al-Hasan al-Alawi daga Abu Zinadi daga A'raj daga Abu Huraira wannan tarjama ce sahihiya sananniya a gun malaman hadisi walahum fiha isnadani yace suna da isnadi guda biyu akan ta hadha ahaduhuma wannan shine daya daga cikin isnadojin wal akharu dayan kuma an ubaidillahi an nafi'in an ibnu umara an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qultu ni malam ibnu qayyim al-jawziya sai nace arada al-hadith alladhi faraj yana nufin ɗaya tarjama shine riwayan asbagh ɗan faraj an ad-darawardi an ubaidillahi an nafi'in an ibnu umara annahu kana yad'u yadayhi qabla rukubatayhi cewa Abdullahi dan Umar ya kasance in yana sallah yana shimfida hannayen shi a ƙasa kafin gwiwarsa wa ya yaqulu yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaf'alu zalika cewa manzon Allah ya kasance haka shi ma yake rawahu al-hakim fil mustadrak min tariqi muharraz ibn salama an ad-darawardi wa qala yace wannan riwaya ta imamul hakim ne a cikin kitabul mustadrak daga muharraz dan salama ad-darawardi yace shi hakim din ala sharti muslimin yace wannan hadisi ne da ya inganta bisa sharɗin imam muslim wa qad rawahu al-hakim min hadisi hafs ibn ghiyaf an al-as'an asim al-ahwal an anas qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama in hatta bit takbiri hatta sabaqat rukbatahu yadayhi qala al-hakim ala shartihima wala a'lamu lahu illa yace har ila yau sai kuma hakim ya ƙara ruwaitowa ya ce daga anas ɗan malik cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tafi su juda, sai haka gwiwoyinsa suka rigayi hannayensa hakim ya ce wannan riwaya ce akan ainihin sharaɗin bukhari da muslim al hakim yake cewa wala a'lamu lahu illa ni ban san wata illa a cikin wannan isnadi ba to wannan magana da ban mamaki jama'a domin a cikin wannan isnadi akwai al'ala ibn isma'il wanda ala'u dan isma'ila kuma malamai sun ce majhuli ne akwai abin mamaki hakim ya faɗi wannan magana wannan magana al'imamu ainihin al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗe ta a cikin littafin shi lisanul mizan kamar yadda kuma wannan maganganu kafin ibn hajar su dara kutani da makamantansu da gaskin malamai sun faɗe su daka yana nan dai akan yadda ake cewa duk wata riwaya da zaka ji cewa wai annabi na tafiya da gwiwa a sujuda to bata inganta ba Aka san abinda ibnu qayyim yake so ya tabbatar jama'a ina fata mun gane wannan qultu ni ibnu hazm sai na ah, ibnu qayyim sai na ƙara cewa qala abdurrahman ibn abi hatim malam abdurrahman dan abu hatim shi ma wani malam ne dan malam kaman wancan ainihin abubakar dan gidan abu dawuda kenan babban malami mai littafin ainihin wato abin nan kitabul masahif shi kuma wannan abdurrahman ɗan gidan abu hatim wato ɗan gidan malam abu hatim ne wanda baban shi sai da ya gama yawon duniyar ilimi shekara wajen talatin da wani abu ya dawo ya tara ilimi mai yawa sai da wannan yaro da shi da abokin shi abu zur'a suka narke mashi dukkan wannan ilimin sai waye gari babban malami kuma a gidansu ya koya zaka ka yana cewa ƙala abi ƙala abi a littafin shi na aljarhu wata adil da ka shi sa ma mashi mishi kirari da ibnu abi hatim dan gidan malam abu hatim ba ma cika ambatan shi sunan shi ba ga zikinan ma ya ce sa'altu abi an hadal hadith na tambayi babana dan baban shi malami ne game da wannan hadisi fa qala hadisu munkar wannan hadisin wannan riwayar ta ainihin ala ibnu isma'ila wadda take cewa wai Anas ya ce wai annabi na tafiya sujuda da gwiwa yace ya tambayi babana Abu Hatim Razi kenan ya ce hadisi ne abin kyama saboda ya saba ma riwayatul thiqat intaha magana Abdurrahman dan Abu Hatim daga baban shi ta kare wa inna ma ankarahu wallahu a'lam li annahu min riwayatil ala ibn Isma'il al-Attar kaji magana yace wata kila abinda yasa abu hatimin razi ya kyamaci wannan riwaya saboda riwayan ala'u dan isma'ila ne al'attar an hafsu bin wal ala'u haza majhulun wannan ala'u din ba a san waye shi ba malaman hadisin suka ce wannan majhuli ne abinda suke nufi mutumin da aka ji sunan shi a gun ɗalibi guda ɗaya gyal a cikin riwaya kuma wannan ɗalibin bai isa ya faɗi wani iri ne shi mutumin game da nagarta ko rashin ta ba ko kuma koda ya isa ya faɗa bai faɗa ba ko kuma ya zama an samu mutum biyu ko uku sun yi riwaya daga gare shi amma ba su fara ba idan mai mutum ɗaya ne gyal to shine majhul la'ayin wa alaihi itlaqu lafzul majhul shine majhuli wanda yake majhuli keke da keke in an faɗi majhuli kaɗai, shi ake nufi shi kuma wancan mai biyu ko uku shi suke cewa masturi ko majhulul hal wato wanda an san sunan shi amma ba a san halin shi ba wancan kuma an dai taɓa jin shi kawai to wannan mutumi majhuli ne majhulul ai la zikra lahu fil kutubi sitta babu ambatan shi kakam a cikin littafai guda shida din nan na malaman hadisi fa hadhihi al ahadith al marfu'a min al janibaini kama tara ibn ibn al qayyim ya fara cin diddigen kanshi yace kaji ai daga hadisan nan daga bangarori guda biyu kamar da kake ganin su ma'ana ya kawo na nan ya kawo na can ya kawo masu inganci a can ya nemi ramata su ya kawo masu rauni a nan ya nemi inganta su yanzu kuma an kawo kan wani wanda ba zai inganta ba sai ce to ka dai ji ga dai hadisan nan wa amma al-asarul mahfuza an sahaba fal mahfuz an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu kana yad'u rukbatayhi qabla yadayhi rawahu anhu abdurrazzaq yace amma daga cikin sahabbai an samu wasu maganganu da aka kiyaye daga wasu daga cikin sahabbai kamar Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wanda aka ruwaito daga gare shi cewa ya kasance yana tafiya sujuda da guyawunsa Abdurrazzaq as-San'ani ya ambaci wannan daga gare shi sai ce wa ibn al-Mundhir wa ghayrihi ma da ibn al-Mundhir da su wa huwa al-marwi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu haka ma daga ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda zakarahu at-Tahawi an Fahadin an Umar bin Hafs an abihi an al-A'mash an Ibrahima an ashabi Abdullahi alqamata wal aswad qala su biyun suka ce hafizna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhurru al-ba'ir kama yakhurru al-ba'ir suka ce mun kiyaye daga Umar dan Khattab cewa idan ya zo zai tafi sujuda yana faɗuwa kamar yadda raƙumi yake faɗuwa. wa wada'a rukubatayhi qabla yadayhi sai ya sanya hannayensa a guyawunsa gabanin hannayensa sun masa kamin tariqi hajjaj ibnu arta qala qala ibrahim an-nakhai hufiza an Abdullahi ibn Mas'udin anna rukubatay anna rukubatayhi kanata taqa'ani ala ardi qabla yadayhi sai ya ƙara kawo wata hanya ita ma maras inganci ga kamar da kake gani ƙarara ga domin hajjaju ɗan arfa ba a an san ainihin wato tafarrudinsa kamar da makaranta a nan a can baya to kaga daga nan ka san hadisi ya san matsala wannan asari ba zai tabbata ba cewa Abdullahi dan Mas'ud an kiyaye cewa in zai yi sujuda guyawunsa na fara sauka a ƙasa kafin hannayensa wa zakara an abi marzukin an wahabin an shu'ba an mughira qala sa'altu ibrahima yace na tambayi ibrahimun nakhai anir rajuli game da mutumin da yabda'u daihi yadayhi rukubatai za su sajada yana fara kai hannayensa kafin gwiwarsa ta taba ƙasa in zai su juda. Kala sai ya ce awa yasna'u uzalika illa a aw majnun yo akwai mai yin haka ne in ba wawa ba ko mahaukaci wannan fatawa ko ta tabbatar da gare shi ba za a karba ba domin abin da yake kokarin korewa abu ne kuma da yake tabbatacce a sunna Kala ibn al-mundhir wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha al-bab yace malamai sun yi sabani game da wannan mas'ala fa mimman ra'a an yada'a rukubatayhi qabla yadayhi daga cikin wanda suke ganin dacewar a fara sanya ainihin hannaye a guyawu kafin hannaye akwai Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akwai alima akwai khalifa Umar dan Khattab wa bihi qala an-Nakhai kuma ne tace fatawan Imam Ibrahim an-Nakhai wa muslim bin yasarin wa thauri wa shafi'i wa ahmadu wa ishaqu wa abu hanifata wa ashabuhu wa ahlul kufa ce waɗannan malaman muslim dan yasar al-imam thauri sufyan imam shafi'i ahmad ibnu hambal ishaq dan rawiya abu hanifata an-nu'man ibn al-kufi da ɗalibansa ma'ana su zufar kenan da su muhammad ibn al shaybani da su ainihin wato abu yusuf alqadi da makamantansu wa ahlul kufati da dukkan daukacin malaman kufa duk fatawarsu kenan cewa gwiwa kafin hannu wa qalat ta'ifa wasu tarin malamai kuma daban sai suka ce ya da'u yadaihi qabla rukubatayhi ya sanya hannayensa kafin gwiwa waɗannan su ne suka ci daidai qalahu malikun wannan ita ce fatawar imamu malik wa qala al-auza'i auza'i yace adrakana nasa Ya da'una aidiyahum qabla rukubatan mun riske mutane malamanmu suna sanya hannayensu kafin kafarsu qala ibn abi dauda abubakar dan gidan abu dauda yace wa huwa qaulu ashabil hadith wannan ita ce maganar malaman hadisi ita ce magana ainihin da malaman hadisi suka tafi akan ta saboda ingancin hadisanta qult ni malam al-imam ibn qayyim al-jawziya sai na ce wa qad ruwiya hadisu abi hurairata bi lafzin akhara zakarahu al wannan hadisi na abu huraira an ruwaito shi da wani lafazi daban wanda baihaqi ya ambata wa huwa shine cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yada yadayhi qabla Ya yace idan ɗayanku ya zo sujuda kar ya faɗi irin faɗuwar raƙumi ya sanya hannayen shi kafin gwiwoyin shi qalal bayhaqi bayhaqi yake cewa fa in kana mahfuzan idan wannan daidai ne kana dalilan ala annahu yad'u yadayhi qabla rukubatayhi inda al-ihwa ila sujud to ya zama dalili akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya hannayen shi a ƙasa kafin gwiwoyin shi a wajen sujuda babu shakka wannan shine mahfuz din ya tabbata dan haka shine daidai din sai ci gaba da cewa wa hadisu wa ibn hujrin aula li wujuhi har yanzu dai bai saki wannan magana ba jama'a ku duba ku ga yadda yake kaiwa yana kawowa wannan abubuwan gaba ɗayan su da so samu ne tsallake su kawai zamu saboda muna ta faɗa muna cewa kuma ba haka bane ba haka bane ba daɗi ko amma ya riga ya faɗa ya rubuta kuma magana ta riga ta yaɗu kuma kamar yadda muka ji malamai ba su kyale shi ba zaka sai a faɗi nashi sai kuma a faɗi na malamai amma da ba dan ana bin karatun dalla dalla ba ne dai dake sai an karanta wannan sai a karanta kawai wanda yake ya dace da daidai kawai a wuce Allah ya gafarta musu gaba daya yace har ila yau da ina cewa hadisin wa'il dan hujr shi ya fi cancanta a ɗauka saboda abubuwa masu zuwa ahaduha na farko annahu asbatu min hadisi abi huraira ya fi tabbata fiye da hadisin abu huraira in jifa ibnul qayyim qala khattabi yace Abu Sulaiman al-Khattabi ne ya faɗi haka wa ghayruhu shi da waninsa Sani abu na biyu anna hadisa Abi Hurairata muttaribul matni kama taqaddama yace hadisin Abu Huraira akwai ittirabi a cikin matanin shi akwai rikici a cikin matanin shi kamar yadda bayani ya gabata mun ji cewa wannan bayanin iddi'ai ne babu hujja a cikinsa faminhum ah, man ya ƙulu fihi an samu waɗanda suke cewa ba ya daihi qabla rukubatai ya sanya hannayen shi kafin gwiwa wa minhum man yaqulu bil aks an samu kuma masu cewa gwiwa kafin hannu wa minhum man yaqulu wasu kuma sun ce ba ya daihi ala rukubatayhi ya sanya hannayen shi akan gwiwoyinsa wa minhum man yahdhifu hadhihi al jumlati hadhihi al jumlata ra'sa akwai wanda kuma gaba ɗaya ba su ambaci wannan jumlar ba kamar da muka ji riwayar da ya kawo ta baya bayan nan daga cikin ainihin littafin abin nan littafin musadrak na na hakim da kuma littafin tirmizi sai ce Salisu na uku daga cikin abin da yasa ibnu qayyim al-jawziya yake cewa a karkata ga hadisin wa'il ibn hujr wanda yake mai rauni ne kuma cewa ma taqaddama min ta'alil al-bukhari wa daraqutni wa ghayrihima abin da ya gabata na cewa bukhari da yi sun illata hanyar hadisan wannan ma mun ji amsa game da shi arrabi'u annahu ala taqdir thubutihi kadidda fihi jama'atun min ahli al-ilm an-nasakh yace kai da ma ya tabbata an samu wasu tarin malamai daga cikin malamai masana ilimi sun yi ainihin kururuwa cewa wannan hadisi an soke shi qala ibn al ibn mundir yake cewa wa qad za'ama ba'du ashabina anna wada al-yadaini qabla rukubataini mansukhun yace wasu daga cikin malamai ɗan mazhabinmu suna riya cewa sanya hannaye a ƙasa kafin gwiwa wajen sujuda wannan zance an share shi to wannan magana ta fi komai rauni da saukin raunatawa domin baka idda'in nasar idan baka da tarihi baka da tarihin da yace kaza aka fara yi sannan kaza malaman usulul fiqh da musalal hadith sun tsara ka'idojin da ake gane kaza mansukhi ne shine ya zama ya zo nassan a cikin hadisin manzo Allah ne da kanshi yace da na hana ku kaza yanzu na ce ku yi ku da na ba ku izinin ku yi kaza yanzu na ce ku bari kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi ana zuruha da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku je to wannan nassi kenan na da an hana yanzu an ce ayi kuntu azintu lakum fi mut'atin nisa'i wa man kana indahu shay'un minha falyutalliqha ko falyukhalli sabilaha da na halasta muku auren mata auren tamattu'i istimta'i na ainihin irin wannan da yan shi'a suke yanzu yace yanzu kuma na ce duk wanda ke da wata mata a kasan shi ta tamattu'i na mata to ya sake ta kaga da ya halasta yanzu ya haramta wancan kuma da ya haramta daga baya ya halasta nassi kenan daga cikin riwaya na farko kenan ko a samu dalili a akan cewa kaza ake yi a farkon musulunci daga baya kuma aka zo ana yin kaza kamar hadisin alma'u min alma'i a farkon musulunci cewa da idan mutum ya sadu da matar shi matukar bai fitar da maniyi ba babu wanka kan shi daga baya kuma aka zo aka zo aka fara aiki da hadisin idan jalasa ala shu'abi al-arba wajhadaha faqad wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil wanda diyau ya kan ainihin wato turaku hudu na matarsa ya yi ƙoƙarin saduwa da ita ko ya yi maniyi ko bai maniyi ba wanka ya kan shi kaga wannan nasi ne katsayi ba a cikin riwaya ba a cikin wata riwaya daban ko kuma sahabi ya ba da labarin cewa da kaza muke yi sannan aka ce aka zo aka ce mu yi kaza da mun kasance muna yin kaza sai aka zo aka ce mu yi kaza kamar yadda sahabi ya ce da mun kasance in muna sallah muna yin magana da junanmu yukallimu ahaduna sahibahu ɗayan mu zai dinga fira da abokin shi a cikin sahu kwana biyu wani bana ganin ka kana nan kuwa wallahi na je na yi dan yi tafiya ne shi za ba ganni ba ana sallah fa da yi ruku kuma sai ce Allahu akbar kowa sai ruku ke sai ce kuma daga baya sai aka hana bayan saukar da aya wa qumu lillahi qanitina kaga sahabi ne ba da labari da dai kaidoji da malaman hadisi suka fitar da malaman usul fiqi daki daki wanda ake gane nasakh baka zuwa kawai kai yi kace kaza mansuhi saboda ya saba wa fatawarka kowaye wannan idayin ba a karba wani lokaci malamai suna cikawa mutane ido da girman su kawai sai su ce ai kaza an share shi to kawai kana ganin girman malamin sai ka dauka da gaske ne ya kamata ka tambaye shi algatu malam ina hujja ka kuma ya ce an rena shi ba reni bane tambaye hujja kowa ana tambaye shi hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi fatawa an tambaye shi an ce wannan a littafin Allah ne ko ko ra'ayinka ne sabai sun manzo Allah irin wannan fatawa war irin wannan tambaya game da yaƙi da ya ce a tsaya a wuri kaza ko kuma a yi kaza suka ce ya manza Allah wannan magana Allah ce wahayi ne ko ko ra'ayinka ne ka gani game da dabarar yaƙi cikin natsuwa sai a tambayi mutum ba sai an yi hayaniya ba a ina dalili yake game da nasar da haka wannan babu dalili sam da za a iya kawo kawowa game da shi da haka magana ce da tafi komai sauƙin lalatarwa domin dama can ba ta da tushe ina fata mun gane الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة cewa wai shi hadisin wa'il dan hujr ya wa shine ya dace da cewa annabi ya hana faduwa irin tarakumi sabanan hadisin Abu Huraira wanda a bisa fahimta shi ibnu Qayyim yana ganin shi wancan hadisin bai dace da hanun ba anan ma ibnu Qayyim ya fadi Allah ya gafarta mishi as-sarisu annahu al-muwafiqu lil manquli an sahaba kuma ya dace da abin da aka rawaito daga sahabbai ka Umar ibn al-Khattabi wa ibnihi wa Abdullah ibn Mas'ud wa lam yunqal an ahad minhum ma yafuqu hadith Abi Huraira illa an Umar radiyallahu anhu ala ikhtilafin anhu yace wannan shine abin da ya dace da abin da aka rawaito daga Umar daga Abdullah dan Mas'ud daga ainihin kuma dan gidan Abdullah dan gidan Umar din shine Abdullah yace hadisin Abu Huraira kuwa sam babu wanda aka ruwaito yayi aiki da shi in da Umar bisa sabani game da tabbatar da haka amma kun ga mun ji ai cewa akwai waɗanda suke tabi'ai ne suka ce mun riske mutane wato malaman su na cikin sahabbai kenan da suke yi kenan as-sabi'u annahu anna lahu shawahid min hadith ibn umara wa anas kama taqaddama cewa wannan hadisi ya da shawahid daga Umar Abdullahi eh, dan Umar da Anas kamar yadda ya gabata walaysa li hadisi Abi Hurairah shahidun hadisin abu huraira ko ba shi da shahidi falau taqawama da za su yi rikici da junansu irin haka la qaddima hadisu wa'il ibn hujr min ajali shawahidi da sai a gabatar da hadisin wa'il dan hujr saboda da shawahid fa kaifa wa hadisu wa'il aqwa wa hadisu wa'il aqwa kama taqaddama wato abin da ya kamata mu fahimta anan jama'a shine wato malami in bai da tsoron Allah jama'a bala'i wannan kun ga malamin kwarai ne ma amma ku duba da ya samu kanshi a cikin kuskure yadda yake ta gayyato maganganu dole sai ya goye bayan kuskuren to haka malamai suke jama'a kaga maganganu ne yake ta yi tun da iri iri iri dan dai ya goyi bayan abin da ya gamsu da shi shi sai malamai su sa tsoron Allah a cikin zuciyarsu in ba haka ba shi na su dinga batar da mutane yanzu wannan ba dan Allah ya sa mun samu hasken karantawar malamai a cikin tafarnan ba ina mu ina da da ibnu kayyim akan wannan maganganu ba wanda ya saja da shi duk garin nan duk kasan nan ba wanda ya saja da shi akan wannan karatun sai dai malaman nan da aka yi ta kawowa daga gare su sun ce kuskure ne a haka ne mu muka haskaka mu gane kuskure ne to haka ya kamata ya zama a ko da yaushe mutane suna kuwa da hasken malamai na gaskiya akan maganganun da malamai suke faɗi musamman ka ji malami ya ta magana ba tare da yanayi yana kawo nasoshin alkur'ani sunna ingantacciya fahimtar magabata game da fassara maganar shi ba wannan zai alamta maka cewa abin da yake faɗa sunan shi ra'ayi ma'ana sunan shi a gani na don malamin da ke da hujja in ya faɗin magana baya numfasawa sai ya kawo hujja yanzu sanda malami zai miƙe ce jama'a ba kyau shan giya ba zai fara cewa saboda kaga ita giya ana kashe kuɗi in za a siye ta akwai tsada kuma in kasha za ka iya samun kanka a cikin matsala ba ka sa abin da kake faɗa ba in kana tukin mota ma halaka yi hatsari ba zai yana wani surutun ba zai ce ne kawai saboda Allah ya haramta ba zai numfasa ba sai ya faɗi sai ya faɗi asalin dalilin ko zai ja aya ya ja hadisi to in ka ji malami na ta magana bai kawo aya bai kawo hadisai ingantattu bai faɗan maganar magabata ko to a zahiri ba shi da hujja ne ya wannan surutun shine hujjar shi ya rage in yayi maka ka karba a bisa kan tafi maso ma asara in bai maka baka kyale mai kayan shi kawai jama mun gane wannan hikimar kuwa in ba gane wannan malamai su ta baka wahala shine za a dinga cewa malamai su ruɗa mutane ba sa ruda kowa sai wawa wanda ya bi mawautar su domin malami ya faɗi magana ya kawo nassi na Alƙur'ani da sunna ingantacciya kuma haka abun yake a fassarar magabata ya kawo daga gare su in ya kawo haka daidai ne in bai kawo ba magana ce kawai ko da ya kawo ayoyi idan bai fassara su da fassarar magabata ba ta shi kawai yake dan kowa daga cikin kungiyoyin yan bid'a yana iddayin shi ma aiki ke da Qur'ani da Sunna amma inda aka bambanta aka samu faraka shine daga cikin su ba wanda yake kururuwa cewa bisa fahimtar magabata sai mu da ake ce masalafiya ko yan izala walillahi alhamdulillah. Allah shi kyauta shi ne sai mala yake cewa asaminu anna aksaran nasi alaihi wal qawl al-akhar inna ma yuhfadu anil auza'i wa malik yace hujja ta takwas kuma shine cewa wannan zance na hadisin wa'iru dan hujr mafi yawan mutane akan shi suke shi kuma wannan ɗayan magana na hadisin Abu Huraira kadai daga Maliku ne da Auza'i to kaga wannan ma wata hujja ce mai rauni shine yawan mutane a bayan wani abin na cewa gaskiya ne domin wannan abin yanzu ka je maka da haka suke sallar da da gwiwa suke risanawa shine sai mutanen mu sai dawo sai su dinga cewa ai sun je maka ma haka aiki yawan taron mutane a bayan wani zance ko karancin su baya nuna inganci ko rashin inganci ana gane inganci ne ko rashin sa da hujjojin su hujjoji ba ana sanin su ne da tarin mazaje ba a'a su mazajen ne ake sanin su da tarin hujjoji mazaje su ne suke samun karfi in suna da hujja amma ba wai hujja ta samu ƙarfi idan da mazaje a bayanta ba mun gane ba mace jama'a ita hujja ta fi mazajen ƙarfi. ita daya za ta iya rinjaye su wanda ke rike da ita zai iya rinjaye duk taron mutane da duk malaman duniya za su taru akan bayan fatawa ɗaya, sai wani malami kwaya ɗaya taru akan wata fatawa daban in tashi ce gaskiya ya fi su karfi shine kamar mas'alar wannan qadiya ta hadisin ainihin azumin asabar din nan mafi yawan malamai ba su dauki wannan magana ba malaman da da na yanzu amma kuma duk da haka hadisin ya fi karfin su saboda shi hadisi ne su kuma mazaje ne kawai ina fata mun gano nan jama'a to haka nan ma ko da ya tabbata maliku ne kadai da auza'i suka ba da fatawa da wannan ainihin hadisi na tafiya sujuda da hannu su kuma sauran malamai duka suka ba da fatawa da hadisi mai rauni to su maliku da auza'i sun rinjaye su saboda mene saboda karfin hujjar su ya rinjaye su wa amma qaul ibn abi dawuda innahu qaul ahli alhadisi fa inna ma arada bihi ba'dahum yace ibn abi dawuda ko da yake cewa wai magana malaman hadisi ne to sai dai in yana nufin wasu daga ciki wa illa in ko ba haka ba fa ahmadu wa shafi wa ishaq ala khilafi to kaga sai da ya kamata ne ce fa inna ma arada bihi aktharuhum domin waɗannan yanzu a akalliya ce ai ukun da aka kawo a bisa manhajin shi na kasara din idan da gaske ne ibnu abi dawuda tabbas ba duka malaman hadisi suka ba da fatawa da wannan ba amma an samu guda uku kawai sun ba da fatawa da hadisin wa'il dan hujjar to a cikin sauran malaman hadisi sauran mutum nawa kenan kadara ce su goma ne gaba saura bakwai bakwai ya kamata a kira bakwai da bazu sai a ce fa inna ma arada bihi aktsarahu at-tasi'u annahu hadithun fihi qissatun mahkiyya siqat li hikayati fi'lihi sallallahu alaihi wasallama cewa shi hadisin wa'il dan hujar hadisi ne ainihin wato wanda aka kawo shi da wata kissa da aka ruwaito wacce take ainihin wato ba da labarin aikin annabi sallallahu alaihi aikace fa huwa aula an yakuna mahfuza ya fi dacewa da a ce shi aka kiyaye li'anna al-haditha idza kana fihi qissatan qissatan mahkiya dalla ala annahu hufiza domin idan zama hadisi a kowane labari a cikin shi alama ne akan cewa an rike labarin wannan ma ne kawai da ya harhaɗa su don tabbatar da maganar shi al'ashiru an al'af'al al-mahkiyati fiha al-mahkiyati fihi kulluha thabitatun sahihatun min riwayati ghairi fa hiya af'alun ma'rufatun sahiha ayyukan da aka bada labari na sallah da ke cikin wannan riwaya ɗaukacinsu gaba ɗayansu ingantattu ne da aka sani a wasu riwayoyi wa hadha wahidun minha wannan ɗaya daga cikin hanyoyin ne falahu hukumaha shi ma za a mushi hukuncin ingantacciyar riwaya wa mu'ariduhu laysa muqawiman lahu a ce wanda ya saba mashi ba zai ainihin iya ja in ja da shi ba fatabayyana fayata'ayyanu tarjihuhu wallahu a'lam sai zama dole a ce za a rajjahantar da shi akan dan uwansa Allah shi ya fi sanin daidai sai yanzu ne jama'a ya gama magana akan wannan mas'ala ta tafiya sujuda da hannu ko da gwiwa a iya nan ya tike shi zaka ji malam albani nasiruddin yake cewa ibnu qayyim ya da wajen shafi uku zuwa hudu yana ta maganganu marasa kan gado sune ne waɗannan maganganun jama'a Allah ya gafarta shi to kamar yadda na ce jama'a zamu zo mu karanta daga cikin littafin sifatus sala almatin na malam albani nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin babi na al-khurur ila sujudi ala yadaini dan mu ji takaitaccen siffan sujuda ba dan kai ba saboda zancen da muka mai tsayi anan ya rikirkita gaba ɗaya asalin karatun ya zama kawai wani dirasa ce ta isnadi da wasu ainihin wato intikada da tahqiqat wannan san galibi waɗanda suke masu saurare ne kawai masu san su koyi sallah irin ta annabi ba su san irin wannan rudani da ake kawo a wurin su wannan sunan shi rudani amma dalibai kuma yan makaranta da masu nazari da masu bincike su kuma wannan zaka suna jin daɗin shi saboda ana ana ƙara tono tsuriyar dodo ake cewa ko ana ƙara tono cikin asalin ramin matsalolin da haka zamu zo sai mu sake bi in Allah ya kai mu karatu na gaba kowa ya bar su sala sai mu karanta a tattakaice kafin nan shine sai na ce za mu sake kuma gani daga cikin littafin sahihul bukhari dan ka ji wata fa'ida da ke tabbatar da cewa babu shakka ibn al-qayyim yayi wahami a wannan wajen wahamin kuma ya taso ne daga tunanin cewa gwiwar raƙumi a kafar baya take yadda gwiwar dan adam take wannan magana da yace malaman lugha ba su santa ba muka ji malaman lugha sun sani to sai mu ji a littafan hadisai ma waɗanda a cikin tarihi bulqayyim muna da tarihi cewa ya san littafan nan ya karanta su yayi bayanai kala-kala wajen kafa hujja da littafan nan irin su Bukhari amma ga hadisi karara a ciki bai iya tuno shi a matsayin hujja ba wannan daga cikin mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya sanya wa ilimi shi kanshi cewa kowa ilimin shi dan hikin nan ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila zama ga hadisin daga cikin kitabu manaqibul ansar a cikin babi na ainihin wato da malam Bukhari ya kira shi da suna babu hijratin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lamba hadisi na 3906 al-imam al-bukhari yace qala ibn shihab wa akhbarani abdurrahman ibn malik al-mudliji wannan zaga isnadi kaman muallaki ko amma kamar da malamai suka fada isnadin mausuli ne da isnadin da ke gabaninsa wanda shine cewarsa haddasana yahya ibn bukairin qala haddathana al-laythu an uqail qala qala ibn to daga nan sai ya tada isnadin cewa qala ibn shihab wa akhbarani abdurrahman ibn malik al-mudliji wa huwa ibn akhi suraqah ibn malik ibn ju'shum yace dan gidan wato nis ne kenan ko na suraqatu dan malik dan ju'shum wannan mutumi wanda yake sahabi ne daga cikin sahabbai wanda ya musulunta kuma ya rayu ya dade a musulunci dattijo ne cikin dattawa radiyallahu anhu to lokacin yana kafiri wannan abun ya faru anna abahu akhbarahu yace baban shi dan uwan suraka din ya bashi labari annahu sami'a suraka ibn ibn ju'shum yaqul ya ji suraka na cewa ja'ana rusulu kuffari quraish yaj'aluna fi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa abi bakarin diyatu diyata kulli wahidin minhuma liman qatalahu aw asarahu lokacin da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi da abubakar siddiq radiyallahu anhu suka fita za su yi hijira daga makka mutanen makka suka biyo sawu sai kuma suka ba da price tag cewa duk wanda ya kama ko ya kashe abubakar shi da manzon Allah ko ɗayansu to za a ba shi diya cikakkiya za a ba shi raƙumi ɗari sakamakon wannan kisan ko kama shi da sai aka zo aka ana ta bada wannan sanarwa kauye kauye gari gari akan hanya har aka zo garin su suraqatu dan aka fada to da aka fadi wannan sai zama fa bainama ana jalisun fi majlisin min majalisi qaumi ina zaune a cikin wani wurin zama cikin majalisai santa santa na zama a cikin mutanen garin mu bani mudlijin id aqbala rajulun minhum sai wani mutum cikin kabilan mu yazo hatta qama alaina yanzu ya tsaya inda muke wa nahnu julusun muna zaune fa qala sai yace ya suraqatu kai suraka inni qad ra'aytu anifan aswidatan bisahili yace ni fa dazin nan naga wasu bakin alama a cikin sahara ma'ana yayi ya hau kaman wani dogon waje sai ya hango baki baki can nesa alama ga mutane can akan hanya sai yace urahuma uraha muhammadan wa ashabu wa ashabahu ina tsammanin muhammadu ne da mutanen shi qala suraqatu sai suraqa yace fa araftu annahum hum sai na gane lalle su ne fa qultu lahu amma sai na mishi makirci sai na ce mishi innahum laysu bihim kai ba su wani da Allah wato dan shi ya maza ya fita ya je ya kama su ya anshi kudin wannan da bai ba da labari su ya gani ya gane su a gani a wasu kai ba su bane su kawai lakin naka ra'aita fulanan wa fulanan wane ne da wane ka gansu in talaku bi a'yunina muna zaune anan suka wuce ba yayi ƙarya saboda kafiri ne a lokacin ƙarya ba ta da wala a wajen shi summa labistu fil majlis sa'atan suraka yace sai na zauna dan lokaci kankani ma'ana na dan bashi dan tazara haka yaga kaman ban damu ba summa qumtu sannan sai na miƙe fa da khaltu sai na shiga gida fa amartu jariyati sai na sa wata baiwa ta an takhruja bi farasi na ce mata ki fitan mini da doki na ta bayan gida wahiyan min wara'i akamatin dama dawakin suna bayan wani tudu ne sun tare ba a iya ganin su nace ki fita da shi ta bayan gida ka kowa ya gani fa hasiba fatahsibaha alayya kar a gani a gane inda zani wa akhadtu rumhi yace sai na dauko abin harbi na fa kharajtu bihi min zahril baiti na fita da abin harbin shi ma ta bayan gida fa khatattu bi zujjihi al'arda ina jan ƙasa da tsinin mashin wa khafattu aliyahu na ɓoye saman shi a cikin hannun riga haka aka ce wata riwaya ya zira shi haka a cikin riga shi haka a cikin riga sai yana jan ɗayan a can ƙasan a ƙasa ka a gane ya ɗauke da wani makami a ce ina za shi duk shiri ne na neman kuɗi <laughs> yana jin ƙanshin raƙuma ɗari biyu nan kusa ko shi kenan ya ce ah, hatta rafa'atuha tuqarribu bi ce nan da nan sai na zaburi hatta ataitu ah, farasi farakibtu na je na hau kan wannan doki farafa'atuha tuqarribu bi sai na hauta na zabure ta cikin sauri wannan abun hawa wannan raƙuma ko doki hatta da nautu minhum hannai kusa da su fa asarat bi farasi sai dokin ya faɗi da ni yayi tuntube da ni fa kharartu anha sai na dire daga kai faƙumtu na miƙe fa a hawaitu yadiya ila kinanati yace sai na sa hannuna cikin inda ake saka kibau me sunan shi kenan kube ko na sa hannuna cikin kube haka ne kube ba na abin nan bane kwarito alawasa sai a hankali cikin kwari sai ce fastakharastu min hal azlama sai na fito da abin duba irin na jahiliya a jahiliya suna yin azzalam azzalam guda ɗaya kenan al da yawa yadda aka ba da labarin suna yin sa kamar da ibn hajarin ya ambata a cikin fatuhul bari cewa mutum ne zai samu kamar takardu ko wasu alluna ko wasu fatu sai ya rubutu a ce kama a ce yes no ko kuma na'am la a rubuta su da yawa a nan naɗe da yawa sai a saka a cikin wani mazubi da sana ka zo za ka yi wani abu za ka ba da bashi ko za ka ɗauki wani alkawari ko za ka wani yaƙi ko za ka nemi wani aure duk wani abu ne da yanzu kai musulmi za ka yi istikhara ko to idan kafiri yazo sai ya saka hannun shi a cikin wannan abun ba tare da ya kalla ba ya laluba ya laluba ya laluba kawai sai ya zaro daya idan ya bude duk abin da wannan takarda ta faɗa shi zai wannan takarda ta ce eh to shikenan wannan abin da ya ni a eh ake dan ta ce a'a sai a tafi a'a mun gane yace to sai na laluba na ciro guda daya fastaqsamtu biha ne irin rantsuwar da ake yi ma'ana na yaba waɗannan bokanci da ake yi sai ce biha adurruhum amla na zaɓi shin in je in kashe su ko a'a fa lazi a akrahu sai a'a ta fito sai naga a'a yace farakibtu farasi kawai sai na hau doki na me ya kamata yi ya jiyo gida ko yace wa asaitul azlama na saba wa wannan bokanci na tafi abu na kawai nace ƙarya ne wannan bokanci yau ba zan yaki da shi ba to qarribu bi raquma ko kuma dokin yana ci gaba da gudu da ni ya ƙi bin abin da ya imani da shi irin da yadda mutane suke yi ba ga mutane suke yi ba abin da ya riga ya gamsu da shi shi zai ko da ya istikhara ta bayyana gare shi aka san abin da ya gamsu da shi ne istihara ta goyi baya ko kuma shawarar da ya nema ko sai na muka tunde na riga dama na gama yanke hukunci kawai ina so ji ta bakin ka ne <laughs> Gani mutane sun fi wannan idan suna neman aure ko wata harka makamancin wannan duk wanda yake nema aure ya zo gunka to kai ma in ka iya irin shawara ta munafunci da mutane suke to za ka gaya mai kai abin da kake ganin ya karkata gare shi sai daga bayan samu Allah suka ce ta ni fa ina ganin kaza ne amma naga ka daga ka karkata sai daga kakka jawo shi na to wannan baya daga cikin almustasharu mu'tamanu ana so wanda ake neman shawara a gunshi zama amintacce ne ina ma'ana aminci wanda ba zai yayata ka ba wanda kuma zai gaya maka akasin abin da ya gamsu da shi ba don ka ji daɗi Na aka neman shawara a gunka ka bari kawai abin da ka gamsu da shi ya ji daɗi bai ji daɗi ba faƙad bari matuka. kar ka gaya mai abin da kake tunanin wai shi dama abin da yake so kenan ba buƙatar shawara ka nan ala ayi halin ce, hatta idza sami'tu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa la yaltafitu har na jiyo manzon Allah yana tafiya ta tilawa yana ta karatu sallallahu alaihi wasallama wa huwa la yaltafit manzo Allah kowai baya yi baya jin tsoron me zai biyo baya saboda ya san Allah zai kare shi wa Abu Bakr yukthirul iltifata shi ko Abubakar yana yawan waige ko za a biyo su saboda tsoron kada a zo a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shine in shi'a suke rikewa dan su zagi sayyidina Abubakar me yakan daraja ce fa gare shi da wanda ana neman mutumin da za a kashe da wanda ya bi suka tafi da wanda ya kwanta a makwancinsa waye ya fi ɗaukan ainihin wato ɗaukaka waye ya fi ɗaukan risk babu shakka wanda ya bi shi ya fi risk kowanne a cikinsa ya yi ƙoƙari wajen kare shi tsakanin sayidina abubakar da sayidina ali amma ɗan shi a saboda zalunci idan ya zo sai ya zargi sayidina abubakar an da cewa wai matsoraci ne da haka bai cancanci shugabanci ba to kaga irin wannan lazumin ta shine in dai tsoro na hana shugabanci sai na alama bai cancanta ba domin za a yi fassara abubuwa da dama da na tsoro da gaske abin da suke cewa sayyidina ali ya san shine ya kamata ya zama halifa amma ya kyale me sunan wannan tsoro a bisa lazimin maganar su amma dan shi a saboda wawa ne yana faɗan magana bai san menene implication ɗinta ba kuma ya ɗauka kasan wawa gani yake kowa ma wawa ne yanzu inda mahaukaci yake gani yake fa duk mutane fa irin shi ne haka yaro ƙarami gani yake kowa ma irin tanin shi irin na yaro ne duk wanda kifir da yara ya san haka to haka talaka gani yake duk duniya ba wanda yake da kuɗi kamar da mai kuɗi yake tsammanin fa kowa fa a cikin wadata yake haka ce mashi ya kwana bai ci ba sai ta mamaki ya aka yi kwana bai ci ba ba haka bane jama'a yanzu a cikin jami'a in kana firar ɗalibai sai kaga wani yana mamaki wai shi ya za a yi ci ƙasa da bi saboda yana ganin ai ba wani abu bane shi kuma wani yana ganin koda da in ya samu ya ci 40 to ya sha sai sai kai ta mamakin yadda Allah yake bambanta tsakanin mutane to haka duk mutane suke kowa yana tunanin duk mutane suna da tunani irin nashi kuma ba haka Allah ya mutane ba Allah ya yi kowa bayi da duplicate kowane mutum da ka gani babu duplicate din shi laqad muna furadan kama khalaqnakum furada alam sawiya banana haka Allah ya daidaita tun daga abin nan ko temperate din mutane to haka mutane suke da bambanci mufaraka ajiba baina hatta at-tawamai ko da abin nan ne identical twins in ka zama da su zaka samu akwai mufaraka tsakankanin su haka Allah ya mutane a takeice wannan mutumi yace sai ya tarar da sayyidina Abubakar yana waige shi kuma manzo Allah ya tafi yana karatu baya waige a dai lokacin sahat ku ji wajen gaba sahat yada farasi fil ardi hatta balagata ar yace sai kafafun gaba ko hannayen raƙumata suka nitse a cikin ƙasa har sai da suka kai gwiwoyinta shine hujja sahat yada farasi hannayen raƙumata ko doki na kai ko sai suka nitse a cikin sahara ƙasa hatta balaga har sai da suka kai an rukubatai gwiwoyinsu guda biyu a ina gwiwoyin suke kenan a jikin hannu ga shi a cikin hadisin bukhari hadisi shahararre kowa ya san shi kaga abun mamaki a ce ibnu qayyim bai tuno wannan ba jama'a amma haka Allah yake abun sa to da haka sai ka dauka da sauki ya kai mai zafin kai cewa al'amarin rayuwar nan jama'a sauki ke gare shi ko yaya kake ganin ka iya abu akwai abubuwa da dama da za su buya gare ka daga wannan abu ya ya ishe mu misali yadda Allah subhanahu wataala tun da ya ambata wa mutane wannan magana da yace wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kace da su rai daga cikin al'amarin ubangiji ne kuma ku mutane ba ku da wani ilimi sai kankani suwa ake wannan gorin yahudu wanda har yanzu a duniyar duniya ana ganin su kowa ilimi akwai wanda suke ganin ma genetically ba yahuda fi kowane mutum basira akwai anthropology da suke ganin haka cewa halittar yahudawa ta fi halittar duk wani jinsi ƙwarin ƙwaƙwalwa don duk abin da ake takama da shi na duniya ta ci gaba hatta idan zayyana tsinna wa zanna aluwa annahum qadiruna alai hadin da ake rayuwa cikin shi duka yahudawa suke yi ko ka ji wani baba yahudi ba yana yi yana yi ne karkashin supervision din su da koyarwarsu da ka suke da minna akai su Allah ya wannan gurin to yana kuma ga sauran mutane sannan kuma har yau din nan mutane ba su iya fahimtar al'amarin ruh din nan da Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi ba karanta littafin shi bulqaim din kitabur ruh haka har ila yau akwai abubuwa da dama da zaka gansu ga su kaman wasu kananan abubuwa ne amma mutane ba sa iya fahimtar yaya Allah yake su ka dauki misali bambancin harshe da ya Allah ya bambanta harsunan mutane da yake cewa li ta'arafu dinnan waqtilafu alsinatukum wa alwanikum sabanin harsunan ku da kalar jikin ku da ya Allah ya yi shi da ya Allah yake bambanta dandanan abinci waɗanda suke ainihin shan ruwa iri guda yusqa bima'in wahidun wa nufarliqu ba'dahu ala ba'din fil fil ukhul ana ruwa guda ke shaye da darbejiya da yalo da mangoro da masara me yasa suke yin dandano daban-daban me yasa ranar da ke cikin suke da bambanci har yanzu mutane ba su gane wannan abubuwan ba kuma har abada ba su gane komai ba sai dan kankani yanzu duk wanda ake cewa wani kwararren malami sai ga wani dan abu ne dan kankani ya gano a tasar batin din shi musamman dai aboku dan abu ne kankani wani ma da kuskure zai gano shi ba accident zai gane shi sai ai ta salbatin din shi ana cewa ai ya zama kwararre a duk duniyar nan sai an kai shi an gan shi to haka Allah ya yi al'amarin ilimi domin ilimi siffa ce ta Allah yana san wa ‘yan adam gwargwadon abin da ya ga dama ya san musu kuma bai keɓance shi da zamani ban da wani zamani ko wani jinsi ban da wani jinsi ko wasu kabila ban da wasu ba ka duba gani yanzu wannan gashi ai ya isa hujja cewa maganan balarabe ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun ma ka ba zo maganar zamanin ahlul luga da ibnu qayyim ya iddayin ba sani ba ka ji abin da yace sakati yada farasi sifil ardi hatta balagata rukbatayn wani hadisi ne hadisin kissa hijira wanda kowa ya san shi zamu zo mu karanta wasu tafasil na hadisi a cikin littafin shi wani riko Allah Allah ya shirye shi mu Allah kuma ya kara mana ilimi shi sa kullum manzo Allah Allah yake ce mishi wa qurrabi zidni ilma sai ce fakharartu anha to mun ji wannan amma saboda fa'ida da ke cikin hadisin bari mu karasa hadisin dan hadisi kaman kamar da mala albani namu yake faɗa Allah ya gafarta mishi hadisi yace crude oil ne komai akwai a ciki wato nagge ne dadi goma kaji yanzu an yi hujja da shi akan fiqihu na loga ko to kuma za a ji wasu fawaid daga cikin su wasu an san su wasu za a tana su wasu ba a san su ba sai yace fa kharartu anha sai na dire daga kan wannan ainihin dabba thumma zajartuha sannan na mata tsawa irin tsawa da mahaya suke ma abun hawan su fanahabat sai ta miƙe falam takat takhruju yadaiha kafafun ba su gama fitowa daga cikin ƙasar ba falam mastawat qa'ima bata kasa miƙewa a tsaye idza li'a idza li athar eh, yadaiha usanun sati'un fi sama'i misal dukhan sai naga a jikin kafafun nata ga wani hayaki nan wanda yake tashi har zuwa sama an tambayi malam babban malami Abu Am abin nan abin nan mai sunan shi wannan mai kira din nan abu amur ibn wani ne a ibn al'ala eh, an tambaye shi game da mai ma'anan usan ya ce shi ne hayaƙi wanda ba na wuta ba kamar hayaƙi na ƙura ko hayaƙi nan an buga wani abu kamar tsohon kafet ɗin nan ka kaɗa shi irin wannan wurin da ta tashi to shine usan yace sai hayaki a jikin kafarta abin sai ba shi mamaki a wata riwaya sai ya ce sai na gane waɗannan mutanen su suka mun addu'a Allah yake ɗaukar mataki a kaina sai na roke su ce don Allah su kyalin za mu ji wannan sai ya ce fastaqsamtu bil azlan sai na sake ainihin wato yin duba irin nasa na jahiliya in tafi ko in koma fa kharajal ladzi akrahu sai na gare abinda har yanzu waɗannan bokanci na ke ce mini shine in koma ni kuma ban son komawa Fa nadaituhum bil amani sai na kira su na ce don Allah ku yi hakuri ina neman aminci a wurin ku ba abin da zan muku fawaqau sai suka tsaya fara kiftu farasi sai na hau wannan doki salin alin hatta ji ito mu hannaje inda suke fawaqa fi nafsi hina laqitu ma laqitu min al-jins min al-habasi anhum an sayadhharu amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace tun wannan lokacin da naga yadda na kasa kaiwa gare su na san cewa wannan mutumin zai ci galaba akan mutanen shi Faƙultu qultu lahu sai na ce mishi inna qaumaka sai ya zama kamar ya zama ɗan kawo sako ya fasa abin da ya kawo shi na kama sai da kashe su da neman wannan kuɗaɗe sai ya zama ɗan jarida ya ce ai mutanen ka fa qad ja'alu ka diya sun fa sanya diya akan kanka kaji kaza kaza kaza wa akhbartuhum akhbara bihim na ba su labarin duk abin da mutane suke ciki wa aradtu alaihim zada wal mata nace musu kuma ga guziri ga abun amfani ma'ana ga su ruwa ga bushashen nama ga igiyoyi guzirin da matafi ke bukata irin wannan yanayi falam yar za'ani ci san ba su an shi komai a hannuna ba wala alani ba su tambaye ni walam al'ani illa an kala ba su roƙe ni komai ba sai annabi ya ce min akhif anna kai dai kaka ba kowa labarin mu kai abin da muke nema gonka kenan fasaltu an yaktuba li kitaba amni Na ce to yi wuta mana littafi akan cewa ba eh bana cikin wata matsala ko an ji labarin ne wannan abin ka mun komai mutanen shi fa amara amir ibn fuhaira fakataba fi ruk'atin min adimin thumma madara. rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na sa amir sai annabi sa amir dan fuhaira wannan ah, bararan bawa na sayyidina abakar wanda yake kiwo yana kawo musu nono yana daga cikin shuhada na ainihin mota babban sahabi yana daga cikin ainihin as-sabiqun al-awwaluna sai annabi ya sa shi ya rubuta musu ya rubuta ma ah, abin nan ah, suraqatu alƙawarin cewa ba za a cutar da shi ba a cikin takarda aka bashi ya tafi قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قاتلين من الشام yace sai kuma aka bani labarin cewa manzon Allah ya gamu da wasu daga cikin musulmai a hanyar dawo wasu daga ƙasar Sham sun je kasuwanci a cikin su akwai Az-Zubair ibn al-Awwam fakasa Az-Zubair Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa Abu Bakr bayad sayyidina Abubakar da sayyidina Rasulullah Ah, zubair dan awam ya ba su riguna farare suka sanya wa sami almuslimuna bil madinati makhraja rasulillahi sallallahu alaihi sallam min makka su kuma sauran musulman madina suka samu labarin manzon Allah fa ya baro makka ya kamo hanya fakanu yaguduna kulla gadatin ila harra? sai kullun in gari ya waye sai a fita a zo a tsaya akan waɗannan baƙaƙen duwatsu na gefen garin Madina fayantazirunahu ana ta jiran isowar manzon Allah hatta yarudduhum harru zahira har sai zafin rana in ta take sannan kowa zai sulale ya koma gida fankalabu yawman ba'ada ma atalun tizarahum wata rana har sun koma bayan sun jira sun jira sun gaji falamma ra'au awau ila buyutihim aw farajulun min yahuda ala utmin min atamihim li amrin yanzuru ilayhi bayan da suka koma gidajensu sai wani a cikin yahudawa ya hau saman wani tudu daga cikin tuddansu na yahudawa yana leƙe-leƙensa fa basura bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi mubayyidina yazulu bihim sarabu sai ya ainihin hango manzon Allah da sahabban shi ga su can da farin su a cikin sahara ƙawalwalniya tana sa ba a ganin su wani lokaci falam yamlikil yahudiyyu an qala bi ala sauti wannan ba yahude duk da shi baya murna da zuwan manzo Allah amma sai ya kasa haƙura sai da ya ƙwalla ihu da muryarsa ya ce ya ma'ashar al'arab haza ta alladhi Ya ce kai larabawa ga jagoran kunnan da kuke jira fa ya iso ma'ana yana so ya samu credit cewa shi ya fara hango manzo Allah duk da bai imani ba fasara almuslimuna ila sinahi, sai musulmai suka bazama suka ɗauki makamai fatalaqaw rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi dhahril harra suka je suka gamu da manzon Allah a bakin wannan fararen duwatsu amin bakaken duwatsu masu zafi fa adala bihim liyami yamini manzon Allah sai ya karkace bangaren dama da garin hatta nazala bihim fi bani amr ibn auf har ya sauka a gun yan uwan mahaifiyarsa sune banu amr ibn auf wa zalika yawmal ithnaini min shahr rabi'il awwal wannan ya faru ne ranar litinin a cikin watan rabiul awwal ibn uh, hajar ya kokarin tantance nawa ne ga wata ya kawo maganganu shin kaza ne ga wata farkon wata ne tsakiyar wata ne ko ƙarshe ne ya maganganu da dama a cikin sharhin akwai maganganu kuma zaka iya samun wasu daga cikin a cikin littafin al-Imam al-Baihaqi shine dalailun nubuwa shi ma ya kawo maganganu dan kokarin tabbatar da wani lokaci ne wannan mas'ala ta faru wallahu a'lam fa qama Abubakar lin sai na Bakar ya tsaya yana ta karban mutane yana ta magana da su yana gaisawa da su wajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama samita manzo Allah ya zauna yayi shiru fatafika man jaa min al-ansari mimman lam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhayyi ababakar wasu daga cikin mutanen garin Madina waɗanda ba su san manzon Allah ba sai suka dinga zuwa suna gaishe da sayyidina Abubakar tsamanin su shine annabi saboda manzo Allah babu poster shi babu hotuna babu billboard duka babu wanda suka san shi kawai sune wanda suka taba zuwa makka lokacin akaba da makamantansu suka ganshi amma waɗannan sauran jama'a gari fa an dai ce musu manzan Allah na nan tafi da suka wasu ga sayyidina Abubakar a tsaye ya ta gasa da mutane suka yi suna mashi gaisuwa kamar shi ne manzan Allah da ka san kana da cikar kwarjini haka in aka je wuri sai a ɗauka kai ne jagoran ko ba kai bane wanda shi ne shugaban shi ne shehin ko alhajin ko mai kudin sai a rena shi kai a ta gaishe ka idan kai mudallisi ne sai kai ta an san gaisuwa fazarar muslimuna na sai ce hatta asabati shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har manzan Allah ya zama wato rana ta kawo inda yake inuwa ta kure kenan fa akbala abubakarin hatta zallala alaihi birdai sai sayyidina abubakar ya zo sai yayi manzon Allah inuwa da mayafinsa fa arafa nasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda zalika sai mutane suka gane a ashe ga manzon Allah nan tunda shi ma wannan sun ga yana manzon Allah hidima da ya kyala manzo Allah dan ya huta ne kar su ainihin dame shi ko to shikenan sai ya ce Fala bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi bani amr ibn auf bid'a ashara layla manzo Allah yayi kwanaki kusan goma sha wani abu a wannan gidaje na banu amr wa ussisa almasjid alladhi ussisa ala taqwa aka gina masallacin quba shine wanda aka gina shi bisa takawa kamar yadda Allah ya yabe shi wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya salla a wannan masallaci sun maraki barahilatahu bayan da aka yi wannan sallah ta juma'a kenan sai manzon Allah ya hau abun hawarsa fasara yamshi ma'ahun nasu mutane ko suna tafe gefe da gefe hatta barakat inda masjidin rasul sallallahu alaihi wasallama bil madina har wannan raƙuma ta zo ta yi gwiwa a bakin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yusalli fihi yawma idin rijalun minal muslimina wannan wuri a lokacin wasu musulmai suna sallah wa kana mirbadan littamri yace ya kasance wata tasha ce ta ainihin shanyar dabino shine mirbad kuma akan ce mirbad wato da sunan kara alasa haka wasa take wurin da ake sayar da dabobi thank you very much ana shi ma ana ce mishi mirbad akwai shahararriyar kasuwa mirbadul basara sananniya ce a cikin tarihin larabci da adabi wata kasuwa wadda ta maye gurbin ukaza a farkon musulunci an ce saboda asali tasha ce ta raƙuma inda ake sai da su ko ake ainihin ɗaɗɗaure su to da wurin shanyan dabino ne da suhailin wa salin gulamaini yatimaini na sahal da suhailu wasu marayu guda biyu fi hajiri sa'ad ibn zurara wanda suke rayuwa a wajen sa'ad dan zurara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا ان شاء yace wannan shine wurin zaman mu in Allah ya so thumma da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-gulamaini fasawamahuma bil mirbadi manzo Allah ya kira wannan yara akai ciniki da su na wannan wurin da yattake zahu masjida dan ya mai da shi masallaci faqala la bal nahabuhu laka ya rasulullah suka ce a'a ya manzon Allah mu dai kyauta muke so mu baka mu samu lada fa aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yakbalahu minhuma hibata manzo Allah yake sam ba zai anshi kyauta ba a humin huma haka yake musu la samani ya banin najjar manzo Allah ya ki yadda a bashi kyauta sai na bakar shi kuma shi ya biya kuɗin ana gama cinikin sai ya ciro kuɗi ya biya summa banahu masjida sannan ya gina masallaci to yanzu nan sai a ce to ina hukuncin kenan yanzu da ake an san sadakan filaye da wurare a masallaci ya halasta ko bai halasta ba jama'a ya halasta ba za a ce bai halasta ba ko amma dai asali abin da yake asali shine ku siya ku gina kar ku yadda a baku sadaka tukunna domin za a yi muku sharuɗa wata rana za a kwace wata rana wani zai ce na gado ne sai wani jikan can na ƙasa ga wannan da ya bada sadaka bayan shekaru sittin ɗari sai ta so ya ce ai na kakan shi ne kawai ya kwace masallacin hala kuma wani ɓatacce ne ko wasu ɓatattu ne a bayan shi sai su bai da masallacin na ɓatattu duk ana irin haka a tarihi ba su ɗaya ba su biyu ba amma mutanen mu suna da san banza musamman mu yan izala Allah Allah muke maga wani mai kuɗi da ya fara tasawa mai ta kwace mai kuɗi kuma malaman sun fishi shi kuɗi ba malaman wani ya da yafi miliyan 100 a account din shi a bankuna daban-daban inda ka san wani dan siyasa ko wani tarejara shi kuma wannan an same shi ustazu mai imani ya fara sai da dabino Allah ya dauka kashi yana da jarin dubu ɗari takwas ko yana sai da shinkafa ko wani dan karamin ma'aikaci ne wanda ke da albashi rabin miliyan duk an aka taso da wata matsala sai a ce a tafi gun alajuwa ne shi kuma yana san Allah yana jin kunya ya hana Allah abin da yake da shi sai ai ta kwace mai yan kuɗaɗen shi sai an karya shi su ko malaman saboda kin Allah kowa na nan da da account shake da kuɗi kullun wata eh, ana aiko mishi da alert na ƙarin kuɗaɗen da aka zuba mishi da na riba amma ba zai ce yo Allah ba ƙarya ne wannan malamin ba na Allah bane jama'a rigar shi ta fita alazan birni kyau account ɗin shi ya fi na kowa yawa kuma siyan gidaje suke da motoci suna ba da haya suna sema ainihin wato abin nan suna siyan shiya a kamfanoni suna ta tara asset kamar ma su ma kawai 'yan duniya ne ba 'yan lahira ba wallahi jama'a haka malamai suke yanzu wani malamin wallahi in yi mutu kaji an faɗi asset ɗin shi sai kai mamaki wallahi suka ce wai dama yana da wannan kuɗin amma kuma kullum a masallacin shi ana neman kuɗi 15 za a sai microphone irin wannan da ake likawa a jikin waya din nan ba wan fa ake sai da shi ba duk in za a sai microphone yalla ce sai ya ce al hada kudade a cikin da hadan shi ba zai saka kowa musun ba sai dai kawai ya wuce yana shafa gemun shi ya ba da umarni wallahi jama'a shi Allah ya jika mala albani Muhammad awwal ya zo da misaliya ta irin yadda ya kamata a ga malaman sunna shine ka yi da kuɗinka tukunna sai ka samu morality sai ka samu moral justification na ka ce wani yayi shi da wannan kanta da zai safe hadisin manzo Allah da yace na soke duk wata abar jahiliya da riba da jini yace na soke na gidanmu sai malamai suka ce wannan na nufin cewa malami ko shugaba idan zai karantar da wani aikin alkhairi ya fara yi da kan kanshi charity begins at home kenan ko sai ya soke ainihin jinin dan uwan shi da ake bi ya soke riba Abbas kawun shi ya tsiya shi da soke riba kaga sai kowa ya ja da gefe kenan amma kai kana malami kuma kana da kuɗi da a ce kai malami ne talaka irin hariri kusan hariri malami ne amma ko riga mai kyau bai hariri wannan mai mulha da shi da malam Khalil ibn Ahmad to idan kai irin wannan ne ko irin su Abu Huraira wanda ko gidan kwana baka da shi wanda yake daura wuyan shi cikin shi da dutse saboda in cikin yana ƙara yunwa tana ƙara galabaitar da shi sai ya danne ya sa dutse ya sa majanyi ya danne don kai irin wannan talakan ne fa bi hawa ni'mat alherin Allah ya kai gare ka ko ba wanda yake sa ran a samu komai a wajen ka amma kai ba irin wannan talakan bane kai attajiri ne baka bada zakka sai dai ka ansa baka taimakon addini sai dai ka ansa taimakon addini kuma kai personalizing dinsa ku duba ku ga jama'a irin wannan zalunci za su rubuta takarda su je su an so taimakon addini kuɗaɗe motoci wasu kayan aiki ko filaye a ba wurare da dama suna nan Abuja irin haka an ba masallatai filaye malaman sun siyar sun mai da suna su ka an so da suna addini ka mai da shi naka wata rana kuma addini na neman wani dan abu kankani kuma ka kasa bayarwa sannan kasa talakawa dole sun bayar kawai irin mutum ne yake na wannan kuma kai ne kake so a ji magana kai za ga da'awa ba ta da wani albarka jama'a Allah ya tsare mu manzo Allah yake sai sai ya biya kuɗi shi bai yadda a ba shi kyauta ba wa tafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanqulu ma'ahumul labina fi bunyanihi manzon Allah kuma da shi aka dinga ɗauko watin tubalin da aka gina masallacin kaji kuma bayan da kuɗin shi kuma da ƙarfin shi da ilimin shi da annabta shi da karama shi fa manzon Allah fa jama'a da kan shi yake dauko bulo yadda kowa yake daukowa shine a mai sunan shi ku tana mun sunan shi mana Ammar dan Yasir ko yaga kai wannan abin da bai kamata ana haka ba mu ga matasa da karfin manzon Allah yana wannan aiki sai ce ya manzon Allah ka samu rika huta ni zan wakilci ka zan dinga dauko nawa da naka ba wai manzon Allah ya haƙura ne yanzu babu shi alfahi ba a wani ne ya wakilci shi nisa in ba za ka yaba sai ka tura ɗanka ko ƙaninka ko ka biya kuɗin mai aiki guda ɗaya a ɗauki mai aikin a madadinka sai a gane kai ma daga kake lokacin da ake gina masallacin markaz mal albani ya kai dinga yi sa abdurrahman ya dinga tura ce ku je ku kince ni wanda suka gani mu dun mun gani saboda ba zai iya zuwa ba bayan gudumawar da ya bayar din to kaga wannan shine malami mai aiki da sunna jama'a Allah ya gafarta musu sai yana cewa hadha munda Allah yana faɗa yana cewa hadha himalu la himala khaybara hadha abarru rabbana wa athara yana waka yana cewa yana irin waka kamar wanda zaka dinga nishadantar da su a aiki yana cewa wannan kayan mai nauyi ya fi karfin da alkhairin kaya mai nauyi da ake daukowa daga khaybara a kawo cikin madina ma'ana irin dabino da sauran kayan kuɗi da ake daukowa a kawo a siyar to wannan bulan da ake dauka ana gina masallaci ya fi shi alheri a barru wannan ya fi da'a ga Allah wa azharu kuma ya fi tsarki wa yaqulu yana cewa Allahumma innal ajra ajrul akhira farhimil ansara wal muhajira ya Allah wannan lada a lahira muke neman shi ladan wannan aiki Allah ka kan mutanen Madina da kuma ƴan ƙaura mutanen Makka fatamassala bi shi'ri rajulin minal muslimina lam yusammali ya ce sai yana kwatanta wannan waka ta wani mutum cikin musulmai wanda ba a faɗa mini waye shi ba in ji mai riwaya قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات shabin شهاب yake cewa mu dai a cikin hadisi ba mu ji labarin manzon Allah yayi kwatancin rera wata waka baiti kake ba in ba wannan ba to kaji hadisin daga cikin tafin sahih al-bukhari jama'a a shahidi shine cewa da yayi raƙuma shi ta faɗi kafanta ya nutse kafafun gaba har zuwa gwiwa ƙara ainihin tabbatar da kuskurantar da mangan da Ibn al-Qayyim ya dinga faɗan su a nan wurin yana ta dabdala akan su Allah ya gafarta waɗannan malamai gaba ɗayan su a takeice sai mu koma inda malai yake cewa wa kana an sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna kuril imama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sujuda akan goshinsa da hancinsa banda ainihin kuril imama shine nadi alkur shine wannan nadin na rawani tattaruwar rawanin baya yin ainihin wato sujuda akan shi walam yathbut anhu sujudu ala kuril imamati min hadisin sahihin wala hasanin yace da dai bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin sujuda akan ainihin wato a naɗin rawani hadisi ko ingantacce ko kyakkyawa ba walakin rawa abdurrazzaq fil musannaf min hadisi abi hurairah qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasjidu ala quril imama yace kadai dai an samu riwaya ce a cikin musannaf na ainihin wato abdurrazzaq as-sanani yace wai manzon Allah ya kasance yana yin sujada akan naɗin rawaninsa wa huwa min riwayati abdullahi ibn muharraz muharrar wa huwa matrukun wannan riwaya ta Abdullahi dan Muharrar ne kuma Abdullahi dan Muharrar matruki ne kamar yadda Ibn Hajirin ya fada a cikin littafin Taqribut Tahzib wa zakarahu Abu Ahmada Az-Zubairi min hadisi Jabir hakanan Abu Ahmad Az-Zubairi ya ambaci irin wannan daga riwayar Jabir dan Abdullah walakinahu min riwayati Amr ibn Shamar an Jabir al-Ju'afi matrukun am matruki yace wannan kuma riwaya Amr dan Shamar ne daga Jabir Ju'afi yake kaji abun watsi daga abun watsi Amru dan Shamar matruk Jabir Ju'afi matrukun wannan kuma abu ne sananne a gun malama hadisi da an ce Jabir Ju'afi kawai tsaki za a yi an san hadisi ya riga ya mutu yace kajin matrukun an matrukin wa qad zakara abu dawud fi al-marasili anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ra'a rajulan yusalli fi al-masjid al-imamu abu dawud da sijistani ya ambata a cikin kitabul marasil cewa wanzan Allah ya ga wani mutum yana yin sallah a masallaci fasajada bi jabanaihi bi jabanaihi wa qad itamma ala jabhatihi fa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an jabhati sai ya sujuda da ainihin gaffan goshinsa da fadin goshinsa alhalin ya riga yayi rawani wanda rawanin ya rufe gaba ɗaya goshin sai manzo Allah ya janye ainihin rawanin da ke jikin goshin ya janye shi ya janye shi ya fito da goshin amma wannan mursali ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yasjudu ala al-ardi kathiran wa ala al-ma'i wat-tini wa ala al-khumrati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sujuda akan ƙasa sosai ma'ana ya fi yin sujuda akan ƙasa fiye da komai wa alal ma'i wa tsini kuma yana yin sujuda akan tabo da ruwa ruwa ruwa da tabo duka baya yin gayu in yazo sallah ya ce wai shi ba zai sujuda a ƙasa ba ko ba zai yi a inda aka yi ruwa ba kar tabo ya bata mishi goshi wa alal khumrati sannan yana yi akan al khumra na ma'ana al khumra shine kamar hanki kamar dan abu da ake yi haka dan kwali ko dan mayani al muttakhadha min khusil nakhl wanda aka saƙa shi daga ainihin ganyen dabino shine kamar ya karauna haka da ake yi sai a yi sujuda akan ta saboda zafin rana wa alal hasiri haka nan akan tabarma almuttakhadhi minhu wanda aka yi daga shi ganyen dabino din wa alal farwati al haka nan a jikin ma fata wadda aka jeme ta a jikin buzu ko fata jemammiya ma'ana babu laifi kai sujuda kenan akan tabarma akan tiles akan dutse ko marmara akan interlock ne akan tsantsagwaron ƙasa ne akan titi ne kwalta akan kome ya halasta matukar abin ba na tasa bane ma idan ya zama zaka iya samun wata matsala kamar konewa kamar yana ana sallar juma'a a rana in ka sa goshinka akan titi zaka iya konewa zai iya melewa ko babu laifi ka saka wani abu wanda zaka yi sujuda akan shi kamar hankici ko mayafinka ko makamancin haka sannan zamu zo mu ji jama'a za mu zo in mun karanta insha Allah mako mai zuwa daga cikin musu fatu sala za ku ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujuda da cikakken sura gaba daya abu daga cikin abubuwan da nake iya tunawa shine ba a son ka zo sujuda kana tattare rigarka irin yadda mutane suke sa saka babbar riga sai mutum zai sujuda sai ya makalkale rigar shi wai ka taba kasa ka saki riga ita ma ta sujuda za ku ji cewa ya tabbata duk abu ne ya taba kasa daga jikinka shi ma kana samun lada ne a cikin sahih bukhari wata rana Hassan dan Aliyu yana da gashi haka gashi kamar na mace ba ma irin na matan mu nan ba na mata irin Larabawa dinnan ko Indiyawa gashi mai zuba to in yazo sujuda sai ya kama shi ya kulle wai kai ya taba kasa sai yazo yayi sujuda a masallacin manzo Allah a Madina sai wani sahabi ina jin ko Jabiru ko Abu Sa'idin ko Abu Sa'idin sai yazo sai kama gashin ya warware ya warware a cikin sujuda da ya gama sallah ya goce waye zai yi masifa sai ce kakanka ne ya hana da haka idan mutum ya da gashi da yawa in ya zo su juda to kai ya tara gashin amma wannan banda mata maza haka wanda ya sa riga kamar babbar riga irin ta ta nan arewacin Najeriya wanda bisa ɗabi'a idan ka zo su juda za ta bazu ko to kakka tattare za ga mutane kuma tarewa suke ko wasu san karatun bane ko yaya ne wallahu alam ko a malikiya ne aka ce a tare ka san da ka taɓa mutanen mu sai su ce malikiya <laughs> kawai dai al'ada ce ko to a daina ba kyau sakin riga ake jama'a tabbi ƙasa kuma tafiya ake a natse duk za mu siffanta idan mun zo insha Allah mun karanta daga wannan littafi na sifatus sala sai ce wa kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfahu min al-ardh ya kasance idan su sujuda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dirmusa goshinsa da hancinsa a cikin ƙasa ba wai dofanawa yake saboda gayu ko kuma baya so ya ainihin wato dirmusa hancinsa ba wana ha yadaihi an jambai yakan ainihin janye hannayensa daga kuibanyarsa wajafa bai bihima ya ainihin yesa da su hatta yura bayadu ibtai har aga farin cikin hammatarsa musamman saboda riguna suke sakawa ba irin namu ne ɗin kakku waɗannan ba wataƙila mayafi ne ko kuma riga ce kamar ainihin yar shara ko makamancin haka yadda mutum in yi haka da hannunsa to za a iya ganin cikin hammatar ana ganin cikin hammatarsa walau sha'at bahma da wata yar akuya ma ta ga dama wa hiya shatu saghira an tamurra hata huma lamarrat za ta iya wuce ta kasan hannun shi din haka wata akuya ta iya wuce saboda yadda yake daga hannun shi wannan shine irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kana da garanti cewa haka Allah yake so ayi wannan musamman kana sallah kai kadai ko kuma ba a cikin sahu kake da mutane ba ko kai ne liman na'am eh eh da biya kasa ba ban gane abin da kake cewa ba eh eh a shi fa namijin fa wajen tafiya ne aka ce kai ta riga dama ita bai kamata kai kasa ba ta musulmi namiji amma mace dama ita hijabin ta riga kai kasa kuma an zo sujuda ba ganta tattare shi dama haka za ta sake shi duka ta baza shi dama hannunta suna waje ai hannunta da ya kamata ce suna waje ne da kan ta zo ba ta tare hijabin ba ita dama ai bai kamata tattare shi ba bai kamata ma ta yi wannan tunanin ba eh eh Eh. a abin da ke faruwa jama'a shine ana matse sahu ne ba yadda suna ta ce ba mutane da aka ce daidaita sahu sun ta ce an dinga cika sahu in an ce a cika din nan sai sun cika har sai an dinga wani makaifa haka to irin wannan shine za a dinga matsa mutane amma ya kamata sahu ya zama kawai kowa na tsaye ne cikin nishadi ka fada da ka fada kafa da kafa to wani na gana haka sai ya kutso ya kutso sai ya shiga sai ka ji kun matsa juna ba da ma kai baya sai aka baka da imani ko ka hana shi shiga <laughs> amma in dai an yi sahu irin na sunna wanda babu matsatsi ko za ka iya yin haka lahiya lau sannan kuma sai ka kula wajen tasowan karkar riga kowa tasowa ba wani ne maka riga insha Allah saboda mutane suna da gaggawa ne wajen tasowa wanda shi ma kuma kuskure ne mummuna wanda ka iya bata sallama tasowa tare da liman ko tafiya tare da liman ko anan malam Musa Mashawi ya shayi mu wannan fada wa mutane amma yanzu kusan ga jama'a mu sun dan fara gyarawa ba a motsawa sai liman ya kai goshi ƙasa gaba ɗaya ba wai da ya tafi sai a bi shi ba ko motsawa ana sai ce ba sa yi sai annabi ya goshin shi ya kai ƙasa haka nan ba sa tasowa sai ya gama tasowa to in ka jira haka ba za ka samu wani matsala ba insha Allah na'am na'am digas na yagewa Allah ban san wannan karatun ba malam akwai shi a cikin karatu cewa rigar sabai ta yage kan nan irin na ibul qayyim na ce san babu shi gaskiya ban sani ba saboda yadda sau rigar tana yagewa a ni ban san wannan a cikin karatu wanda ya fada a ce kawo hujja kawai shi ke eh. eh an yi rangwame a cikin sahu ba zai yi ka bude irin wannan hannayen ba babu laifi sai ka yi gwargwadon abin da ya samu amma wanda yake shi kadai ko shine liman to lalle akwai bukatar ya cika iya wannan yanayin gwargwadon cikawarsa ina ganin bari mu tsaya nan saboda magariba tana yi da wurwuri sosai yanzu ma haka watakila abu amar ya gaji da jira ya kira sallah ko sai mu dakata nan mun sai mu tashi akan kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfu min al-ard kana ka jama'a amanta a zo da littafin zadul ma'ad Allah um, sorry sifatus sala al idan Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma hu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah